الحمد لله رب العالمين أسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi wa barkatu a yau kwanan wata 21 ga watan ramadan shekara ta 1441 hijiriya wanda shi ne dace da sha hudu ga watan mayu shekara ta da ashirin muna darasi na ashirin da hudu a cikin tafsirin na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin afan kofar gadon kai kano nigeria a matsayin wato karatu live wanda ake dauka ana yadawa ta hanyar kafafen yada labarai kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala akwai tambayoyi da za mu amsa za mu tashi ne aya ta 66 a cikin suratul anbiya ga mu kama haka ta hanyar facebook wannan ya ce malam mutum ne yana da mata biyu ya tafi yawon nema ni kenan na tsawon wata uku bai dawo ba bai yi aike ba ganin haka matansa suka tafi gidajen iyayensu har tsawon watanni shida wannan ba Allah ne bai dawo ba bai kuma yi aike ba menene hukuncin wannan aure kamar yadda ku gani mutum ne yana da matan shi ya tafi nema ya ɗebi watanni bai dawo ba ya ƙara ya yi watanni uku bai yi aike ba bai dawo ba ya kuma ƙara wata shida kuma ba labari ba taro ba titi kuma bai dawo ba mai hukuncin aure aure ne yana nan in dai aure ne yana nan ba abin da ya samu aure illa iyaka wannan mutumi bai kyauta ba kwarai da gaske ya yi zalunci in har yana nan lafiya kalau ba mutuwa ya yi ba ba ciwo ne ya same shi ba ba wani kunshin rayuwa ba wannan yana nuna mana a ah, wato irin ɗabi'a da malam bahaushe yake da shi na rashin kulawa da iyalinsa shi yasa ake zagin mu ake cewa ba ma riƙe mata da kyau ba ma mutunta aure kuna jawo mana zagi da hantara daga bakin makiya kuma galiban bincike ya tabbatar da da yawa yawan hausa fulani suna da irin wannan ɗabi'a mutum ya zo ya auri mace ya kama hanya ya tafiyarsa kaga wannan ba ma kuma mata ɗaya ba mata ne ma da yawa ba mata ɗaya ba mata da yawa ka tafi ka su babu ci babu sha ba waya kenan wannan yana nuna ko waya ma baya buguwa wannan haramun ne ya yi zalunci ya cutar kuma hakkin ciyar wannan na waɗannan watanni ga baki ɗaya yana kansa idan bashi suka ci da kansu sai ya biya idan wani ne ya ciyar da su a matsayin aro ya bashi sai ya biya in kuma wani ya taimaka masa to Allah saka da alkhairi ba a cewa babu aure sai an je wajen alkali a ka'ida a shari'a ba wanda yake kashe auren wani sai alkali malami mai wa'azi mai karantarwa baya kashe aure sai a tafi wajen alkali a je kotu shi kuma alkali akwai dokoki da zai shimfiɗa da tambayoyi da zai yi da wata mudda lokaci da zai bayar na a nemi wannan mutumi ko kuma idan har ya kai wannan adadin lokaci bai dawo ba to shi kenan alkali yana dama ya iya cewa ya kashe auren sai ya ba ta takarda kuma za ta iya zuwa ta sake sabon aure da wannan takarda da alkali ya bata to amma kamar yadda muku bayani wannan wani abu ne da ya shafi wato alkalai kuma kotu ce take iya yi musamman kotun shari'ar musulunci waɗanda suke kula da harkoki na larurorin aure wanda galiban alhamdulillah kotunanmu na nan arewa suna kula da waɗannan kuma alkalan suna ƙoƙari akan abin da ya shafi harkoki ne na wato zamantakewa na zaman aure sukan kokarin kamanta daidai so idan har wannan matsalar tana nan ina ba da shawara tunda ya kai wata tara don ya yi wata uku bai yi ake ba an je sun koma gida wata shida ya yi wata tara ba labarinsa to ku wajen alkali shi kuma shi ne zai ba da fatawar ya kamata a yi ko ya kashe auren ko kuma ya ba da lokaci a jira Allah ya da mu mai tambaya ta biyu shi ma dai ta hanyar facebook ne a wannan yake cewa tun lokacin da ya yi aure shekara uku yake fuskantar matsalar kariyar tattalin arziki yace sun taɓa rabuwa da matattarsa sau biyu duk lokacin da suka rabu sai wato komai ya dawo daidai da ya maido da matar kuma gidansa sai kuma al'amura su da lalacewa su koma gidan jiya malam menene mafita to na farko dai shi arziki bayan da shi da kuma kwace shi ko karanta shi Allahu yabsutu rizqa wato Allah shine yake shimfida arziki kuma shi yake tauye shi mu yadda cewa mace ba ita ne take baka dukiya ko ta hana ka ba Allah ne yake bayarwa kuma Allah ne yake hanawa abu na biyu akwai ibtila'i akwai jarrabawa zai iya yiwa watakila wato coincidence ne ana samun dacewa ne lokacin da ka dawo da ita din sai kuma a samu wato matsala akan harkar dukiyarka da harkar kasuwancinka kwatsam yakan iya faruwa haka ina fata ana fahimta yanzu misali zai iya yiwa watakila kana raye da mahaifinka Allah bai baka arziki ba bai baka dukiya ba babanka yana mutuwa kawai sai kuma kofa arziki ta bude ba yanzu nan zaka ce dan saboda ubanka ne yana raye shine sababin tauye maka dukiya ba za ka faɗi haka ba ina fata kuna fahimta ha kuma zai iya yawa mutum da yana cikin talauci da rashi yana yin aure sai kaga Allah ya bude masa hanyar samu yayi arziki shikenan sai ka ce wannan matar ita ta zo da arzikin ba za ka faɗi haka ba to zai iya yiwa kuma mutum yana tare da matarsa ya samu matsalar tattalin arziki mumkin zai iya yiwa is common yana iya faruwa to bai kamata kai tsaye mutum ya ce matar ce ta tsora masa ba da sauransu to a wannan babi kenan ina so wannan babi na akida mutum ya yarda cewa Allah ne yake bayarwa Allah ne yake hanawa akwai kuma shi'umci ana samun mace shi'uma kamar yadda malamai sun yi bayani kuma ya tabbata a sunna akwai abinda da ake ce shi umci din wani za ka ga a tattare da shi ne akwai wannan mushkila din yana iya faruwa amma ni ina baka shawarar wato kar yi saurin yanke hukunci cewa ka ce sababin wata tattalin arzikinka samu wani malami na sunna da yake kusa da kai mai fahimta mai karatu ka je ka yi masa bayanin yanayin harkar kasuwarka da yanayin harkar mu'amala ka ta arziki sannan kuma me yake faruwa lokacin da ka dawo da ita a'a mace ce mai yawan bani bani a'a watakila kana kashe mata kuɗi da yawa ne a'a ya aka da sauransu a'a ko tana maka sata ne ba mu sani ba kuma yanzu ba mu san irin karfin jarinka ba ina fata ana fahimta to ka samu malamin ka zauna da shi sai kai masa bayani dalla dalla zai iya maka bayani na yadda akwai wato a ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah yana faɗa ana iya samun shi'umci a tattare da mace ma'ana sai ka ga ta dalilin sababinta wani abu yana iya faruwa to amma ba kai sai ake bada fatawa a ce, wanda mutum ya ga larura ga iyalinsa ko sababin iyalinsa ya ce ita ce ba kar a je aka kashe aure da yawa idan kuma a nan kano kake insha Allah idan an sha ruwa an daina lockdown to sai ka zo sun yi mu tattauna insha Allah ta'ala sai a buga amsar da ta dace a baka Allah ya gane da shi ma wannan tambayar daga facebook ne ya ce assalamu alaikum mutum ne ya zo iske wasu suna jam'i to malam zai tura liman gaba ne kuma mamu ko kuma mamu zai janyo baya wani ne a wani tsohon shi wane ne ya fi dacewa asali ita sallah in ka lura ai liman ne yake fara tsaya asali sallah ba liman ne yake fara ba to waye yake zuwa jona masa mamu to mamu ne ya kamata ya yi gaba koyi baya baya shi liman yana tsaye a inda yake duk da cewa duk wanda aka yi fa sallah ba ta ɓaci ba amma tun da dama liman yana tsaye a inda yake shi ai asali liman yana wurinsa. haka ne da aka mamu shi zo sai ya jona masa to sai wani mamun ya ƙara zuwa to kaga su ya kamata su yi ne su yi sahu wannan motsin kuma baya cikin motsin da yake bata sallah to kaddara ma mun bai yi motsi ba liman din da ya kara gaba wannan duk ba laifi bane watakila a bayan ma mun babu fili a gaban liman din ne ake da fili wannan duk ba laifi bane kuma sallah bata bace shi ba amma dai mamun ya kamata su yi sahu a bayan liman shine asali wannan ma shi ma ta hanyar facebook ne yace assalamu alaikum Allah ya kara maka lafiya da arziki shin akwai zakka a cikin kudin da ma'aikacin gwamnati ke tarawa a banki domin sayan gida saboda kudin sun kai rubu dinar kuma sun shekara a cikin account Allah to Allah ya saka maka da alkhairi dan uwa mai tambaya Muhammad Lawan um rubu dinar ai ba shine nisabin zakka ba ba shine nisabin zakka ba nisabin zakka sai ya kai naira miliyan ɗaya da kusan dubu in ban manta ba dubu ɗari da wani abu haka miliyan ɗaya dubu ɗari da wani abu shi ne sabon zaka kuma sai in kuɗin sun shekara babu ruwan shari'a da kuɗin ma'aikacin gwamnati ne kuɗin manomi ne ko kuɗin ɗan kasuwa ne ko kudin ɗalibi ne ko kudin yaro ne ko kudin babba ne ita zakan an zo ba a duban wannan ba ruwan wai kudin salari kawai kudi asali sun kai wato eh, tamamul haul sun shekara a ajiye ba a cirewa kudi zakka sai sun shekara cif na biyu sai in adadin kudin ya kai adadin da za a cire zakka duk wanda bai mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari da kaza ba a dai nisabin bana to babu zakka a kansa amma duk wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari kaza to wannan kudin nasa to sun wato cancanci a cire musu zakka ko sun waje ba a cire musu zakka ya zamanto mallakarsa ce ba wai tarayya watakila kudin ajiya ne ba kudinsa ba a watakila bashi ne aka bashi a watakila kudin amana ne a'a mulkan kamilan ya mallake su sun shekara sun kai misali shikenan sai cire musu zakka nawa zai cire ba wahala wa zakar kudi zai kasa su kashi arba'in kashi arba'in sai cire kashi shi ne hakin Allah idan baka gane ba idan yana da naira miliyan arba'in to kudin zakarsa naira miliyan ɗaya tak in miliyan ɗaya yake da dubu ɗari biyu da hamsin to sai buga shi a calculator divide by 40 to kashi ɗayan nan shine kudin zakka a shekara kuma sau ɗaya ake cirewa ana ba da zakka in advance ya halatta lokacin cire ta bai yi ba ka cire in lokacin ya yi shi kenan ka gama ana iya ma ba da zakar baɗi kamar misalin musulunci yana buƙatar kuɗinka za a yi wani aikin Allah sai a ce ka bayar da zakanka na baɗi sai a yi aikin Allah da wannan zakar in baɗin ta zo shi kenan ba sai ka biya ba sai dai kawai a yi maka littafi so wannan shi ne ɗan uwa da kace rubu'i dinar rubu'i dinar ba shi ne nisabin zakka ba rubu'i dinar shi ne nisabin sadaki wanda ake ba ta sadaki shi kuma na jin bai wuce dubu goma sha ba dubu goma sha ne haka in ban manta ba insha Allah tambaya ta ƙarshe wannan ya ce ah, idan mace ta ce sadakinta a koya mata karatun alkur'ani can za a koya mata ne kafin a daura auren ko sai an yi auren kuma ana bukatar shaidu wajen koyarwan Allah ya yi ma iyalan karama amin mamin na'am ya halatta as-sadaqu bil manafi' kenan ake cewa a bisa zance daga cikin maganganun malamai as-sadaqu bil manafi' mutum ya bada wani abu na amfani a matsayin sadaki inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayn ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu ana ashqa alai kamar yadda qur'ani ya kawo duk da wasu suna ganin kamar shar'u man na ne amma dai zance mafi inganci malamai sun ja da ya halatta a bada sadaq bil manafi kamar misalin watakila wani zai aure yarka ka ce sadakin yarka akwai wato wato wani itacen ka da kake da shi tirela guda ya zo ya maka fassararsa ya sunkuya da kansa ya ɗauki gatari ya faskare maka shi ko kuma kana da wata gona gonarka a gari kaza hekta kaza to sadakin yarka shine ya nome maka wannan gona ya sa mata taki ya gama mata hidima ya kawo maka amfani gida in ya ga dama zai aure yarka tunda suna da tsada ya aure ta haka ko ba ka bane ba ko kuma ka ce sadakin yarka ya zo ya zama yaranka a kasuwa shekara ashirin sai ya yarda ya zo ita ma hidima yaron a kasuwa shine sadakin ya? dole shine as-sadaqu bil manafi' as bil manafi' ko kuma ka ce ya koya mata kaza ko ya zo ‘ya'yanka ya koya musu lissafi ko ya koya musu turanci ko ya koya musu addini na shekara kaza ko na wata kaza inda ku yarjejeniya da shi ba kuɗi ne kadai sadaki ba ana iya ba da waɗannan abubuwan a matsayin wato sadaki to wannan an ce za a ba shi yarinya sadakinta shine koya mata karatun ƙur'ani kamar yadda wato annabi ya ba da aure da sadakin wato ƙur'ani wani ba Allah zai aure aka ce kawo sadaki ya ce baya da shi amma fa yana son aure aka ce je ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe ya je ya fafato bai samu ba zobe ba kawai cikin sahabbai zai bugu duk bai samu ba bai da komai a duniya bai mallaki komai ba kuma gashi ya kai gabar zai yi aure yana kuma bukatar aure kasan shi lamarin aure daban ne ba in lokacin su zo ba matsala ce wai kana da kuɗi ko baka da kuɗi ba shi kawai yadda ka san wato wato kankana ne in lokacin ta yi sai ta nuna an gane ko yawwa to mutum yakan kai munzalin yana bukatar aure ko namiji ko da kuɗi ko ba kuɗi in dai isa aure ne dai sun isa aure to sai kuma matsalar kuɗi to wannan kuma kaga rayuwa da gobe ita za ta yi maka sai duk wanda bai da kuɗi ya tankare aure to zai gane kuransa da kanka sai ka har ka zubar musamman irin wannan zamu. to su a lokacin su annabi ya musu tarbiya rayuwa mai sauki ya zo yana so zai yi aure kullum sai ya fito yake nemo abin da zai ci amma fa zai aure shari'a ba ta hana shi ba to ka kawo sadaki tunda ba aure sai da sadaki sai ce wallahi zai da shi ya je fafato suke ba shi annabi ya ce to ka haddace qur'ani ya ce da haddace wasu surori su shamsi su al su alam nashara su kaza da kaza ya ce su iya hal ma'aka shay'un min al-qur'an ya ce kwarai kuwa sai annabi ya ce zawwajtukaha bima ma'aka min al-qur'an a wata riwayar mallaktukaha bima ma'aka min al-qur'an na mallaka maka ita ko na aura maka ita ko an kahtukaha na auren maka ita bi ma aka min alquran da abin da ke da dare da kaina alqurani shikenan kawai dare yayi aka ji aka masa guda aka kai masa amaryarsa sadakin ta shine ya zauna da ita a gida yayi ta biya mata karatun qur'ani to Allah ya sa iyaye su ji wannan hadisi su fara aiki da shi a wannan kasa ta mu da an sauƙaƙa wa samari wallahi wannan kuncin da ake ciki kwarai da gaske wallahi ka da shi arwa shamsin ka da wallailin ka da izazul ɗinka kaga baka da kuɗi kawai a baka yarinya gangariya ka shiga da ita gida kai ta biya mata karatu kaga sai rayuwa ce albarka al'amura su yi daɗi to amma an kunta ta shi yasa abubuwan suke ta wahala muna fatan Allah ya sauƙaƙa mana Allah kuma ya yassare mana Allah ba mu dace insha Allah ta'ala za mu daura kan inda muka tsaya tafsirin Qur'ani mai girma aya ta 66 a cikin suratul anbiya idan ba ku manta ba muna cikin wato kisar annabi ibrahim ne da shi da mutanensa da ya tarar da su suna bauta gumaka ya je ya rugurguje waɗannan gumaka ya sassare su ya rataya wa ɗaya abin duka a babban su kenan suka zo suna tambaya waye wannan aiki aka ce an ji labarin wani mutum sunansa ibrahim wato wato yana aibanta su aka ce aje a kawo shi to aje dai an ɗauko annabi ibrahim an kawo shi a anta hada, bi aliyatina ya ibrahim shin kai ka aikata haka ga allolinmu ya kai ibrahim sai ce ɗaliban fa'alahu kabirun hada fasalu min kanu yantakun a babban su za ku tambaya wannan babban shi ya yi gagatari a wuyansa nan amma ku tambaye su idan suna magana فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون da دمتش نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مكة بسم الله الرحمن الرحيم ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضل لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون شكرا da ya tambaye su ya ce su tambaye su sai suka dawo a junansu wa raja'u ila anfusihim fa qalu innakum antumuz zalimun sai suka fara zargin kawukansu ta ce ai ku ku ne azzalimai ku mana wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan kamar yadda muka yi bayani abu na biyu sai kuma alkur'ani ya tsawara mana halin su bayan sun kasance suna zargin su. in manuke su ala ru'usihim sai suka yi nakasu in an ce nakasu suka sun kuwa su suka yi shiru haka shine nuke su ala ru'usihim wasu malaman suka ce sun man qalabun min lawmihim li anfusihim li ibadatihim lima la yaqdiru ala dafi al'adha anhu in an ce nakasa a larabci wannan nukisu din mabniyun ne lil majhuli daga annaksu ne nakasa shine dalbu shay min halin ila hal ka juya abu daga wani hali zuwa wani hali daga wani yanayi zuwa wani yanayi kalbu shay bi haythu yasiru a wa asfalahu shine asalin nakas ka juya abu sama ta koma kasa kasa ya koma sama thumma nukisu ala ru'usin sai suka ainihin wato sun kuye da kawo kansu kenan suka canje yanayin abin ya shiga ransu sun shiga damuwa suna zargin kawukansu sai suke gaya masa sun kuyar da kawukansu ba za su iya fuskantar su gaya masa ba laƙar alimta an na halin asunam latar zago ai kai kasan waɗannan gumaka ai kai kasan ba sa magana ya ma za ka ce mu tambaye su ba kai fata amuru na bi su aliha abinda ba sa magana wannan umarni da ka mana kace mu tambaye su wannan ya nuna kana mana izgilanci ne suke ga annabi Ibrahim kuma yana nuna mana kana rena mana hankali dalilun ala annaka taskharu bi aqulina kuma mu ba za mu karbi wannan ba ka rena mu kenan ya za ka zo ka tambaye mu kace mu tambaye abin da baya magana kuma sai mu saukan maka da hukuban da ka cancanta yau din to wannan yana nuna su da kansu sun yadda cewa suna bautar abin da baya magana to dama nan ake so a zo annabi ibrahim ya tabbatar musu cewa bai kamata su bauta wa abin da wato baya ji baya gani baya magana ba kamar yadda ya faɗa can cikin maryam yana gaya babansa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yaya zaka zo kana bautar abin da baya ji baya gani kuma bai isa ya wadatar da kai da komai ba wani irin Allah ne baya ji baya gani baya kaza baya kaza kuma zo ana masa bauta ya za ku rinka bautawa wanda yake su to dama abinda annabi Ibrahim yake so su da kansu tabbatar to yau ga su sun tabbatar cewa waɗannan gumaka ba sa ji ba sa gani shikenan bayan sun gaya masa wannan sun yadda cewa ba sa ji ba sa gani kuma ba sa magana malam ba sai suka koma kan barnarsu ba suka koma suka ci gaba da barnarsu ba su ɗauki wa'azin da annabi ibrahim ya yi musu ba shi kenan sammamu alal kufri wa dalal suka ci gaba da kafircin suka ci gaba da watan suka rena magana annabi ibrahim sun yadda suna bautan abu an bauta wa abin da baya ji din baya magana an bauta to gaga anan gurin ba bauta ne da ilimi ba nan, kina wannan yana nuna mai bautar gunki ba yana yin bautan ne da ilimi ba laqad alimta anna ma laqad alimta ma haula yantiqun ai ka san waɗannan ba sa magana shikenan shi kuma annabi Ibrahim sai ya fara mai da musu da amsa da ta dace da su قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم إبراهيم yake cewa mutanansa bayan ya shiga cikin kunci yanzu za ku zo kuna bauta wa wani ba Allah ba wanda ba zai muku amfani ba kuma ba zai cutar da ku ba yaya za ku zo kuna bautan wani Allah ta turku na tatrukuna ibadatallah alladhi khalaqakum wa ta'buduna ghayrahu asnaman la tanfa'ukum bi shay'in min an-naf' ku bar bauta Allah ku zo kuna bautar gumakan da ba za su amfanar da ku da komai ba alhali Allah shine mai amfanar da ku shi yake muku kaza kuma kuna bautan abin da bai isa ya cutar da ku ba ai ya kamata ka bauta abin da in baka yi masa ba zai maka ba daidai ba amma gunkin nan baya ji baya gani to ya zaka zo kana bauta abin da inda ka ke bauta masa ma bai isa maka komai ba sannan ya ainihin wato ya gaya musu wato ta hanyar zargi ya musu amfani da kalmar uf ufin lakum wani masu abudu na min dunillah wannan uf din ismu fi'il mudari ne bi mana at ko kamar a tadajjur su wani kalma ne da zaka amfani ka ce kamar tir da abin da kuke bautawa asalin uf din sautul mutadajjir ne haka laraba suke cewa min istighzar shay idan kaga wani abin da baka so kace kash kamar kace tir da wannan abu kai Allah wadare da wannan abu uffil lakum tir da ku walima ta'buduna min dunillah da abin da kuke bautawa ba Allah ba kamar kace suhqan da qubhan lakum duk yana iya fassara uff uff suhqan uff qubhan duk wannan kalma ce ta nisanta kalma ce ta kyama da abin da kuke bautawa kuna wuce gona da iri kuna bautar abin da bai cancanta a bauta masa ba a fara ta aqilu shin ba ku da hankali ne malamai suka ce anan shi ya halatta wani lokacin mai wa'azi in ya ga hanyar ba daidai ba ya zafi kun ga anan gurin annabi ibrahim ya yi zafi amma na gaya mana a karatun baya ya tafi a hankali a hankali a hankali daga baya ya ɗauki zafin ya buɗe musu wuta to tur da ku da abin da kuke bautawa wanda bai cancanta abota masa ba ba ku da hankali ne fa tarji'una ila ibadatillahi alwahid alqahhar ba ku da hankalin da za ku dawo ku bautawa Allah shi shi kadai mai rinjayin tabaraka wa ta'ala yayin da annabi ibrahim ya musu wannan ya kai wannan haddi malam sai girman kai ya kama su sai su ma suka ɗebi iska sai ran ya bashi ya shiga damuwa su ma sun shiga damuwa kamar yadda duk wani wato mai nagawa jahili idan su yi ɓaci to tasarrufinsa bai da kyau idan Allah ya jarabin ka da jahili su yi ɓaci yanzu zai maka hukunci to za ka sha wahala gaskiya Allah raba mu da hukuncin jahilai galiban shi jahili mai dagawa yaljo ila wato alkuwa alkhashima in ba da hujja ba da dalili to zai amfani ne da karfi ya ci mutuncinka daman yanzu ba maganar hujja ake nema kawai magana ce ta a ci mutuncinka a tozarta ka ku gane wannan ku fahimci shi a rayuwa lokacin da ka kai mutum bango ka ƙure shi ba yi da hujja ba da dalilin da zai maka wani abu to kuma ya fi ka ƙarfi watakila mai mulki ne watakila mai sarauta ne watakila mai dukiya ne to kuma ga jahilci da rashin sanin addini yana tattare shi to zai yi amfani da damar da yake da ita ci mutuncin ka ko ya halaka ka ko ya mazu abin da zai ma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a ce ta mai ta ɗan adam kenan kai mai ilimi ne kai mai karatu ne lokacin da ka shiga wannan situation da suke ce kai wannan mutumin ba ban kauce ba zai mun ba daidai ba saboda ya fi ta dukiya ya fi ta mulki ya fi ka kaza fi ka kaza na'am kana da Allah Allah tabaraka wa ta'ala shine zai baka kariya amma ba hana wato al-akhdhu bil asbab ba daukan mataki da ya kamata da kuma ya dace ba hana haka ba to ya kamata mutum ya zama mai basira kar ka zo ka tinkari wanda ya fi ka karfi ka ce za ka yi faɗa da shi ka san yadda za ka yi ka kauce don ka ci gaba da rayuwa daidai gwargwado ka juya al'amarin ka dai isar da saƙon da za ka isar amma ba jarunta ba ne ka je ka jefa kanka cikin halaka wala tulqu bi aidikum ila tahlik tahlukati wa aslimu inna allaha yuhibbul muslimin shikenan bayan ya gaya musu wannan yace afala taqiluna ba ku da hankali ne sai suka ce to har abun ma ya kai ga za a ranka gaya mana ba mu da hankali Allah rama mai suka ce a gaba

an tashi daga maganar dalili idan ka ga ana zuwa kotu har ana zuwa wajen alkali ana ta wani dogon shari'a ana kaza to akwai kanshin watakila akwai dalili ne ko akwai abin da ake tsammanin za a iya kawo wafi akhil mafam a kayan da kai amma masu mulki masu ƙarfi ai murgusa ake yayi annabi ibrahim a gabansa suka ce da shi harriko ku bunka masa wuta ku kone shi ba wai fa a kashe shi ba a kona gawansa ba wai a kama shi a masa duka ba a'a saboda tsabar ransu ya ɓaci ya hana su bautar wani abin da bai cancanta abota masa ba sakamakon shi ne suka ce harziko wansu aliyatakum ku kone shi ku taimaki allolinku shine wansuru alihatakum ta ji allolin ma sai an taimake su in kuntum na in ku masu aikata haka wannan ba su da hujja ajazu an muqara ati hujjati bil hujja kin kuma sun gane annabi ibrahim ya fi karfin su a wannan tattaunawa da aka sai suka bada doka a bunka masa wuta a lokacin babu wata hukubar da tafi a sa mutum wuta kuma haka ne har yanzu da a sa ka a wuta a kona ka malam Allah kiyaye to wanda a sa kunamar bindiga a harbe ka kwaf daya haka da a sa wuka a yanka ka yankan rago to wanda a harbe ka da bindiga harbi ɗaya ka mutu da a sa ka a ɗaure ka a bayan mota ana jan ka a ƙasa har ka mutu to gwanda ainihin wato a murkushe ka a soke maka makogoranka a kashe ka ranka ya fita ya fi sauki wato waɗannan mutanen mugaye ne matuƙar mugunta kaga idan suka jefa shi a wuta kafin ya mutu zai yi ta birgima a cikin wutan nan ihu zai yi kuka zai yi tsalle zai yi gudu zai yi sai ya sha wannan wahalar kafin ran ya fita shi babu mutuwar da take bata da daɗi irin mutuwar gobara a ce mutum yana cikin ɗaki yana kallon wuta tana tashi yana ihu yana kuka a taimaka a taimaka har wutan nan tiririnta ya buge shi yana cikin wannan ɗakin har ya zo ya iso inda yake yana kallo har ya ƙone malam kada a tambaye ka labarin yaya wannan mutuwar take da za a tambayi wanda ya mutu da wuta ta ƙona shi da yana dawowa da rai ya yi maka bayanin yadda ya mutu to mafi munin mutuwa shine mutum ya kone ba ta da daɗi ko gobara a gida ko mota ta kama da wuta ana ba da labarin wani haɗari da aka yi wata rana wata shekara wasu bayan allah su suka gabza wani haɗari sai mota ta kama da wuta an zo ana neman taimako ga sunan ana kallon su suna ihu a zo a taimaka musu amma wutar ta kama mota ta yadda masu kawo taimakon ba za su iya zuwa gurin ba wani ana ganin gashi ya fito rabinsa ya fito yana miƙo hannunsa wani bawan Allah ya je ya kokari ya taimaka masa shi ma ya miƙa hannu yana tsammanin zai iya fito shi kaga da ya rike shi da yake rikon mutuwa ne ai shi wanda ya kai taimakon shi ne zo yana ihu yana wayo Allah ku taimake ni wancan kam ya rike shi iya rikuwa don haka da ya rike shi ya kisa sake shi ya kone shi ma wannan wanda ya zo ne ba da taimakon shi ma ya kone. su ma waɗanda za su ba da taimakon ba su iya zuwa wurinsa ba saboda wutar ta yi ƙarfi wato wannan mutuwa ce ta abin tausayi ƙwarai da gaske to annabi ibrahim iya keta iya mugunta sun gama kula malejin yadda za su yi su lalata shi yasa suka ce a kone shi in kuntum bi haqqin turiduna an tansuru alihatakum idan har da gaske kuna so ku taimaki allolinku wato taimako na hakika to ku kona ibrahim wato da wuta imam a zama shari'a cikin littafin tafsir alkashaf ya ce sun hada ra'ayinsu lima galabu bi ihlakihi wato sun hada ra'ayinsu da akan abin da suka tabbatar cewa za su halakar da shi sun kuma yadda cewa in dai hujja da hujja ne to ibrahim ya fi karfansu To babu abinda za su yi maganinsa irin su bunka masa wuta to waye ya ce a ƙona shi ɗin wani ne da ake ce da shi namrud abdullahi da umar yake cewa namrud din na rajulun ne min a arabil ajam wani mutum ne cikin larabawa wa ajamawa cikin ajamawa mutanen wato kamar ka ce ba ajami ya ce ya zaɓi ya ƙona ibrahim saboda shi ne mafi munin hukuncin da zai iya wa ɗan adam a wannan lokaci to amma kuma ya tabbata a hadisi la yu'azzabu bin nar illa rabbun nar bai halatta wani wa hukuma da wuta ba in ba ubangine wuta ba shi yasa lokacin da sai na Ali bin Abi Talib wasu suke cewa shi Allah ne ya fusata yake kona su sabai sun masa inkari sai na Ali bin Abi Talib cewa bai kamata take kona mutane ba dan ba mai yin azaba da wuta in ba ubangijin wuta ba shine Allah shine Allah tabaraka ta'ala suranta mana su sun yi abu da za su yi na wani lokacin Allah ya kan barka cikin ibtila'i ka fada hannun mugu ya maka dan mugundan da zai maka amma ka samu taimakon Allah shine Allah ya ce kulna ya naru sai muka ce ya ke wuta na mu wutan ba ta Allah bane kuli bardan ki tu sanyi wa salaman kuma sanyin mai aminci da aminci ala Ibrahim wato ga annabi Ibrahim Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda abin yake mutane sun tara itace mai da imam bagawi Allah ya masa rama a cikin tafsirin sa yayi bayani da sauran malaman tafsiri suka tattara itace daukar lokaci aka mai tsawo ana tara itace aka ce kowa gida gida sai aka ce a kawo itacen za kona Ibrahim mace mai ciki sai ta kawo gudunmuwanta ta ce ga kuma na dana na ciki na shi ma itan da za a kona Ibrahim suka hura wuta kuma bayan sun gama hura wuta suka kasa zuwa yaya za su yi su ɗauke shi su kai shi su ce ya je ya shiga kuma ba zai yi ba ya za a je shiga su kore shi ba zai koru ba komi yawan sai dai su tafi tare kawai wani shaidani ya ce ai akwai tuna akwai abin da za a yi a samu igiya a yi majaujawa ko sarka a daure shi a wana a wana a wana kamar da za ka daura dutse mai nauyi ka wana ka wana ka wana a gulla shi hakan suka yi shaidan ya ba su wannan tunani haka aka kama annabi ibrahim aka tsunjima shi a wannan wuta yana dira Allah ya ce wuta ki zamanto sanyi kuma sanyi mai aminci ka san sanyi idan ba shi da aminci to zai maka illa sanyi in bai hadu da aminci ba zai maka illa to sanyi ne amma sai aka sa masa aminci a ciki gashi zuwa Ida suna ganin wuta ce mai ci amma Allah ya mayar masa a jikinsa sai ya ji ta sanyi kamar yadda ka kunna air condition ka ji daɗi to kai da ya mafi air condition air condition ai tana da illa ba ta da salam ba za a ce tana da salama ba da ita ma sai ka bi a hankali in ba ka ba za ta kassara ka to ta annabi ibrahim masha Allah tabarakallah wato wani irin sanyi ne mai aminci irin na gidan aljanna ya zama to za tu bar bi qudratina wa za ta salamin ala ibrahim ala ibrahim kuma sai wutar ta zama kamar yadda Allah ya bada umarni Allah kenan badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun makirkiran halittun sam halittar sammai da ƙarfai shine in ya nufaci abu ya kasance kawai sai ya kasance wannan shine zai tabbatar maka da ma'anar inna Allah ala kulli shay'in qadir ko wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yau ka duba wuta ce a zahiri amma Allah ya mai da ita sanyi da aminci shi sa ka kwantar da hankalinka duk ramin da za su yi kokarin tona maka kai dai ka ci gaba da ci da tafiya nemi gaskiya ne nemi taimakon Allah za su yi ta tona maka Allah ubangiji yana da kare ka duk wanda ya rike gaskiya a rayuwarsa da mu'amala ta gaskiya insha Allah Allah yayi alƙawarin zai taimaka masa kar ka ji tsoron dan adam kar ka ga cewa shi yake da rububiya a hannunsa shi zai maka duk abin da ya ga dama ka tuna kuma koya maka abin da ya ga dama akwai Allah kuma sai ya ga dama abin ya tasiri a kansa nawa ne ake shirya mutane shari amma Allah yake kare su nawa ne za a kulla maka bala'i amma kuma Allah baka tsaro na musamman so idan ka rike Allah duk yadda za su yi ma za su yi ta bugawa sai dai su gan ka a raye su ga kawai tsara lafiya suke da haske da ni'ima su kuma cin suna kwanan bunne-bunne suna ta kulle-kulle wa min sharrin nafasati fil uqadi Allah kiyaye mu masu kulle-kulle masu tofi masu neman shari kai ka rike Allah ka rike tauhidi wallahi Allah zai taimake ka kawai abin da ake da bukata ka yadda Allah ne mai haka Allah ubangiji ya hawwala wannan wuta daga zafi ta koma sanyi me yasa sai ga annabi Ibrahim ya fito ta gama konewa kuma haka ma fa sai suka tashi a rami bayan wutan kuma abun kashi a cikin rami wutar ta faro ta cikin rami sannan saman ta aka sa wuta ta kone toka iska ta abin nan kun sai ga annabi ibrahim ya fito namrudu ya tambaye shi ya ce ibrahim ya ce na'am ya ce yanzu kai ne ya ce kwarai kuwa yanzu wannan bai isa ya sa mutanen annabi ibrahim su imani ba amma ka rabu da kafiri ka rabu da mushriki ka rabu da arni yana da wahalar sha'ani shiriya Allah ce Allah ne yake sa ta a cikin zuciya yake ba da tawfiki da dacewa shi yasa kullum muna roƙon ya muqallibul qulub ko ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ati ya mai jitu ya zakata ta juya zakatan mu akan yi maka da'a Allah yake cewa wa aradu bihi kaidan lalle sun yi nufin kaidi sun yi nufin makirci na mana bayanin kaidi mutum ya yi kwance-kwance ya nufaci wani abu na sharri a ɓoye yana neman ya kifar da kai a radu bihi nan. Allah ce faji annahum al-akhsarin sai muka sanya su suka zamanto masu kasara hasaran nan ko dai diniya ko wuya, ko ta addini ko ta duniya malaman tafsiri um, sun yi maganganu da yawa a takaice wasu malaman suka ce lokacin da aka zo uh, da annabi ibrahim ga wuta mala'iku suka ce fishi ya ubangiji a wannan lokaci mala'iku ke faɗa Allah babu wani bawa da yake maka bauta irin annabi Ibrahim gashi nan za a kone shi kurmus kai mana izini mu taimake shi sai Allah tabaraka ta'ala yake cewa idan ya nemi taimako da wani daga cikin ku ku taimaka masa idan bai kira wani ba ni ba a lokacin da ya shiga wannan yanayi in dai bai kira wani ba ni kaɗai ya kira to ni na fi kowa sanin halin da yake ciki zan taimake shi kuma ana waliyu ni ne waliyunsa ku kyale ni ni da shi fa huwa khalili laysa li khalil ghayru bada'ina ne ba da badadi in ba shi waɗannan maganganu duk malaman tafsiri suke ta kawo har zuwa ƙarshe amma wasu malamai suna cewa kamar yadda aka kawo wata magana ah, an ce annabi ibrahim mala'ika ya ce da shi kana da bukata ibrahim ya ce a ah, ban da bukata gare ka ina dai bukata a wajen allah baraka ta'ala har mala'ika jibril ya ce da shi to yaya baka tambaye shi ba sai ya ce ai Allah ya fi ni sanin halin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba ba sai na roƙe shi ba to wasu malamai sun yi magana akan wannan isnadin yana da rauni bai inganta ba kamar yadda yazo a cikin tafsirin Imam Al-Alusi to shine sai Allah yake cewa dai daga ƙarshe dai ya kubutar da Annabi Ibrahim bai ce ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين Allah ya ce muka kubutar da shi wa jainahu muka kubutar da Ibrahim wa lutan a muka kubutar da lutu shi ma lutu din shi dan gidan dan uwan annabi Ibrahim annabi lut dan gidan dan uwan annabi Ibrahim wasu malaman suka ce annabi lut dan gidan babban annabi Ibrahim shine Allah ya ce muka kubutar da Ibrahim din da shi da lutu ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce kasar sham muka masa albarka muka kubutar da shi muka ce koma kasar sham a bisa zance wato wato wato wato mafi inganci mun fitar da shi da shi da lot shi lotin bai shiga cikin wuta ba amma da aka zo tseratarwa sai aka hada da lutu aka ce kai ma bishi duk kutubi ila al-ardi allati barakna fiha wadda Allah ya sanya ta zamanto mahbatan lil wahyi kenan wa mab'athana lirusuli kuma inda Allah tabaraka ta'ala zai turo su manzanni mudda tsawila ita ma wannan kasar sham a wannan lokaci Allah ya sa mata albarka da alkhairai da dukiya da 'ya'yan itace lokaci mai tsawo kamar yadda kowa ya san tarihin kasar sham a wato a musulunci wannan ayar da Allah nan ma ya karanta mana wa najjaynahu wa lutan ila al ardh allati barakna fiha lil alamin wanda muka albarka ga bai wato talikai tana nuna mana wato hijirar annabi Ibrahim tare da annabi Lut kamar da suka zo yin hijira za su bar wannan guri da aka yi wannan abin kenan ba shi kadai bane da shi da Lut daga kasar Iraki ne wannan kisan abin da ya faru na kona shi annabi Ibrahim daga Iraq ne wanda a nan suke zaune shi ma lut din a nan yake kenan wannan kuma yana nuna mana Allah yana iya tada annabi sama da daya a zamani daya a wuri guda ko ba ka bari wacce yana mantakin sa wannan wannan ma yana mantakin sa daga iraki ila al-ardh allati barakna fiha sai aka mai da su sham me yasa aka mai da su saboda su gudu da addinin su wannan yana nuna idan ka zauna a wani guri aka takura maka baka iya yin addini to ka bar gurin ka canza gari idan wata ƙasa ba ta samun sakewa ka yi wa Allah bauta yadda ya kamata to ka bar ƙasar ka koma inda za ka bauta Allah sosai ko wani gari an takure ka ba ka samun yi wa Allah bauta akwai masu sai hijira wannan shine abin da ake cewa hijira din an ki a barka ka bauta wa Allah yadda ya kamata to sai a ɗauke ka sai ka tashi daga gurin ka koma ainihin wato inda ya kamata inda za ka samu sauki shikenan don gudu da su lokacin da mutane annabi ibrahim suka kokarin kone shi suka yi iya duk kokarin su Allah ya lalata kai da su Allah ya lalata makircin su da ya raba ya raba shi da sharrin su wannan yana da nuna mana in dai mutum ya tsaya yayi wa Allah aiki to shi kuma Allah shine yake daukan nauyin taimakon sa Allahu akbar duk wanda ya tsaya wa Allah yayi wa Allah aiki yayi wa addinin Allah aiki ya taimaki al'umma saboda Allah ba don wata manufa ba to za a yi ta masa sharri da makirci shi kuma Allah shi yake ɗaukan nauyin kare shi wannan kar ku ɗauke shi akan annabi Ibrahim kawai a duniya ga baki ɗaya duk wanda ya nufarci bayan Allah da sharri Allah shi kuma ya ɗauki nauyin kare su to shine Allah tabaraka ta'ala yayi bayani a wasu ayoyin da suke makamantar wannan fa'amana da lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim annabi lut yayi imani da shi kuma yace yace ni mu hijira ne zuwa ga ubangiji na lalle shi ne azizu alhakim to bayan nan me Allah ya ce malam wa wahabna wa yaqub yace wa wahabna lahu ishaqa sai kuma muka bashi hmm, ka duba wannan lamarin Allah mutumin da aka kubutar da shi da hako ne shi na aibar musu da wuta yanzu ya yi hijira sai ma ga shi ma ana maganan ma Allah ma ya bashi ‘ya'ya ma rayuwa ta canja al'amura sun kwanta dama ba inda mal usri yusra duk lokacin da ake cikin kunci akwai sauki sai muka bashi ishaqa muka bashi yaquba wato wannan nafila a matsayin ziyada kari amma bayani ne ne ni'matan ukhra min an allati an'ama Allah subhanahu wa ta'ala biha ala Ibrahim ni'imomin da Allah ya wa Ibrahim suna da yawa to amma wannan yana daga ciki ni'imomin da ya masa annafila din ana nufin ziyada ƙari kenan shi yasa aka ce da salloli na sunnoni aka ce su nafila saboda na ƙari bayan na farin lafiya da yana sun ala salawatil mafruḍa ishaq dan gidan annabi Ibrahim ne yaqub kuma dan gidan annabi ishaq ku gane yadda zancen yake gobe Allah ya yarda za mu karasa bayani Allah ce wa kullan ja'alna salihina wa kullan dukkansu ga baki ɗaya waɗannan da muka ambata ibrahim da lutu kar ku manta mun kira ibrahim kuma mun kira lutu lutu kuma na gaya muku ɗan gidan babban annabi ibrahim ne ko ɗan gidan ɗan uwan annabi ibrahim ne kaga yana gaba da annabi ibrahim wato annabi ibrahim yana gaba da shi kenan sannan da ishaqa ishaq a ɗan annabi ibrahim ne direct shine ishaq ibn ibrahim to annabi yaqub fa annabi yaqub shine baban annabi yusuf shi kuma annabi yaqub dan gidan annabi ishaq ne kenan annabi yaqub jikan annabi ibrahim ne yanda sansala take ibrahim sai ishaq ibrahim ya haifi ishaq ishaq ya haifi yaqub yaqub kuma shine ya haifi yusuf wannan haka salsalar take shi sa ake cewa annabi annabi yusuf annabi nan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi haka tsari ne. to shine Allah tabaraka ta'ala yace a matsayin wato bayi ne dukkan su gaba daya wa kullan ja'alna salihin dukkan su kun da muka ambata annan dukkan su salihan bayi ne mutane ne na kwarai ai ja'alna afrada salihin ta yadda muka gasar da su bi an waffaqnahum liman yuhibbu wa narda wa sharrafnahum muka girma su bin nubuwati wa risala sai ce kuma mai malam وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإليهم waɗannan bayan Allah da aka ambata dukkansu da aka ce salihai ne annabawa ne ya ce waje allahun a'imma muka sanya su zamanto shugabanni jagorori limamai shi ne a'imma manyan mutane ya zuna bi amurina waɗanda suke a'imma ne filkhai suna shiryar da mutane ya zuna bi mana yurshidu suna shiryar da wasunsu zuwa ga addinin haq bi sababi amrina lahum bidalik saboda mun yi musu umarni da su shiryar da mutane waɗannan aikin su wa'azi waɗannan aikin su da'awa waɗannan aikin su su dora mutane akan daidai kaga duk wanda Allah ya taimake shi yakan ya hau kan hanyar da'awa hanyar karantarwa hanyar fuskantarwa hanyar irshadi in an yi daidai in an yi ba daidai ba ya faɗa in an yi daidai ya yaba ya dora mutane akan hanya ta kwari to ya hau hanyar annaba da manzannin Allah wannan hanya ce mai tsada ba kowa Allah yake ba shi wannan ba kuma ba ta da abin da ya fita matsayi da daraja a cikin al'umma haka a wajen Allah yahduna bi amrina suna shirye da mutane suna yin wa'azi wato da umarnin mu saboda mun yi musu umarni malamai suka ce duk wanda ya zama jagora a cikin mutane to ya kamata ya zama yana faɗakar da su an umarce shi da ya faɗaka tun da ka zama jagora to kai musu faɗa in sun yi ba daidai ba in sun yi daidai kuma ka yabe su ka karfafe su a kai kada mutum ya zama yana yin nauyi da yin sakaci wajen kiran mutane zuwa ga daidai kai sai shugabancin kawai sai dai a fi girmama maka amma ba ka hana mummuna wannan shine sifar wasu daga cikin shugabanni da ake da su a wannan zamani mutum kawai yana ɗaukar rigar shugabancin yana cin more shugabanci da shi da 'ya'yansa da tattaba kunnensa da al'umma gabaki ɗaya suna cin moriyar wannan amma kuma baya taimakon al'umma wajen faɗakar da su wanda wajibi ne ga duk wanda yake shugaba in ya ga ba daidai ba ya yi faɗa in ya ga daidai kuma ya mai ya yaba Allah ce mun yi musu wahayin fi ilal khairati aw hayna ilaihim bi an yaf'alu ta'at su rinka aikata da'a su yi umarni kuma ga mutane su aikata kyakkyawan aiki irin wanda suka aikata mun ce da su iqamar salat su tsaye da sallah wa ita az-zakat su bada zakat ashe zakat tsohuwar Abashi? har su waɗancan ma an ce su ba da zakka kenan yuqimu sala ashe sallah babbar abaci har su Ibrahim har su yaquba har su ishaqa ashe kai da kake sallah yanzu ba aikin banza suke ba kuma ka sani yi koyi da abinda manyan mutane suke Allah ka dawamar da mu akan sallah a bayar da sallah a bayar da zakka kuma ai aiki mai mai kyau wai kama kama salati wa ita zakka sannan kuma Allah ya ce waɗannan bayi ne gare mu masu yi mana wato wa kanu lana abidina masu yi mana bauta mu kadai ba tare da suna hada mu da wasu ba shine wa kanu lana abidin abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada akan sa wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh